jiya kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kaji kungiyar kwallon kafa ta swan city a gasar premier league mako na 25 inda kungiyar ta swan city ta doke kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo 3 da 1. west ham kuwa sun yi kunnen doki daya da daya tsakaninsu da christian palace philadelphia town ta sha kashin a gidanta a hannun liverpool da kwallo uku da nema a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da kungiyar kwallon kafa ta bournemouth everton a gida da su karbi bakuncin leicester city sai newcastle united su barje gumi da bolle southampton a gida da su fafata da brighton and hove albion Tottenham kuwa za su gwabza ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wasan da zai dau hankali a gasar ta Premier mako na 25. Manchester City ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich ne sai Stoke City su karbi wakuncin Watford za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 9 saura kwata na dare. Wasan da Manchester za ta yi kuwa za a fara shi ne da misalin karfe 9 na dare a agogon nigeria Niger, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka leka kasar Faransa kuwa a gasar Cof de la Ligue a jiya kungiyar kwallon kafa ta Rennes ta sha kashi a hannun PSG da kwallo uku da biyu a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Monaco da kungiyar kwallon kafa ta Montefiore da misalin karfe tara da minti biyar na dare agogon Najeriya a can kasar Spain kuwa a bangaren Copa del Rey na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusa da na karshe wato semi final a yau kungiyar kwallon kafa ta Leganes suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla idan muka lega bangaren sai da sayarwa wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kammala sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dan ƙasar gaban Henrik Emric Aubameyang da yan shekara 28 da haihuwa akan kuɗi fam miliyan 60 inda ya zama ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a ƙungiyar ta Arsenal. haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Roma ta sa zawarcin dan wasan gaban dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Danny Bland dan shekara 27 inda take kokarin dauko shi don maye gurbin dan wasanta wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da fafa ta wasa ya suna Emerson Manchester City kuwa za ta biya fam miliyan 70 wajen zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez dan shekara 26 da haihuwa sai kungiyar kwallon kafa ta west ham ta na neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta lille mai suna ibrahim amadu dan shekara 32 da haihuwa manchester city din a kammala sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao dan wasan baya mai suna imec da 40 wanda ta siye shi a kan kuɗi fam miliyan hamsin da bakwai inda ya kasance ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a ƙungiyar ta Manchester City kasancewa shine haura kan Kevin De Bruyne wanda aka siye shi fam miliyan hamsin da biyar a shekarar ta 2015. Chelsea ta kammala sayan ɗan wasan baya na ƙungiyar kwallon kafa ta Roma Emerson Fameri a kan kuɗi fam miliyan uku. sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din har ila yau tana neman sayan matashin dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta New York City mai suna Jack Harrison dan shekara 21 da haihuwa akan kudi fam miliyan 4 wacce ce da zaran ta kammala sayan dan wasan za ta tura shi kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough a mazaunin aro kafin tukunna ya dawo cikin kungiyar. a idan muka dawo yankin nahiyar afirka ko a gasar da ake fafatawa a yau za a buga wasa da ake fafatawa na chan a can kasar morocco a inda a yau din ake matakin wasan kusa da na karshe wato semi final a yau kasar morocco za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta libya da misalin karfe biyar da rabi na yammaci agogon nigeria sai kungiyar kwallon kafa ta kasar sudan za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta super eagle na nigeria da misalin karfe takwas da rabi na dare agogon nigeria nijar kamar da kasar chad Idan muka dawo tarayyar Najeriya ko a gasar Premier League mako na shida na shekara 2017 zuwa 2018 a yau kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire and Miracle a can birnin Iko za su karbi waguncin Wiki Tuwaris na garin Bauchi. Kano Pilas a Kano za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ya kungiyar kwallon kafa ta Sunshine su karbi waguncin El Kanemi. Eyimba suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors sai inugu Rangers za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United. Goran a gida za su farje gumi da Nasarawa United. Yobe Star kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Katsina United ne. ta Tornadoes a Niger za su da gumi da Hatland sai kwara United za su kwankwasa tare da kungiyar kwallon kafa ta Lobby Star. FI kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Akwa United ne. Iya abin da ya sa ke kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyoyi. Huta lafiya.